Barka da zuwa tashar tsakar gida. Mansura Isa ta caccaki masu kuka suna tsinewar Hamas Sadau, a ƙarshe sun yi musayi yawu da Hafsat Shehu. Yau kusan kwana uku kenan ana ta ruwan tsinuwa da la'antar jarumar Hamas Sadau sakamakon abin da ya faru na wata shiga da ta yi. da abin da ya biyo baya na taɓa alfarma annabi sanadin hakan sai dai jarumar ta fito ta yi kuka ta nemi yafiya ta kuma nuna alhininta tare da alkawarin hakan ba za ta kuma faruwa ba wannan abu ya fi min ciwo fiye da komai a duniya ina ba wa ɗaukashin hausawa abokan aikina da musulmai gaba ɗaya na duniya haƙuri akan abin da ya faru kuma in allah ya yarda hakan ba za ta taɓa faruwa ba ba zai sake faruwa ba in allah ya yarda amma duk da ba ta daina shan zagi da tsinuwa gami da la'anta ba wanda wasu har iyayenta da danginta ba su kyale ba ga iyayen mata da ke sun fi kowa karaya har da masu kuka da hawaye shaɓe-shaɓe suna la'antarta. ta ga kaɗan daga cikinsu. tsakaninmu da ke sai Allah ya isa kuma duk wanda ya ƙara sa ki a fim albarkacin manzon Allah sai fim ɗin nan ya faɗi rama in Allah ya yadda an gama jin ki a duniya wallahi ke ke gurɓatacciya halitta ce a cikin halitta ke ba a ba koyi ba ce ba is a shame to you a ce kina musulma ba ki da wani abun proudin da shi sai tsiraicin ki wawuya da kikiya irin ki ni ina kan yi laikin abu in kin saka amma kin cuce mu wallahi Allah ya isa wallahi ba za mu taɓa yafe miki ko wallahi duk wani musulman duniya ya miki Allah ya isa kin ji kunya wallahi tsir da halinki Allah ya isan mana Allah ya isan mana Allah ibi mana mu abin da ya fi min ciwo a rayuwata batancin da aka yi ga biyayyen halitta wallahi shine ya fi komai yi min ciwo a rayuwata ta duniya kai kuma zindiki na ubangiji Allah ya tsine ma albarka Allah ya la'ance ka kin ce wa wani ke musulma ce mun ji ke musulma ce ki gaya min a hadisi ko alkur'anin da aka ce ya mace ta fito tsirara ki faɗa mana wani hadisi ne ko kuma wani Kur'ani ne aka ce mace ta fito tsirara ke ba kya tausayin kanki ne ba kya tausayin iyayenki ne ba kya tausayin kannanki ba kya tunanin ran da zaki koma ga rabbi samawati ba kya tsoron ran da za a tashe ki ga abin da kika aikata a doron kasa ne eh Allah ya shirya kuma Allah ibi mana hakkinmu Allah ibi mana hakkinmu duk wanda ya taba annabi wallahi tallahi ba za mu fasa ja masa mugun alkaba'i a rayuwar mace duniya ba Allah ibi mana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sako zuwa ga Rahaba Sado da ke nake da masala ina iya acting in kira masa a bar wannan batu Rahaba Sado ke musulma ce ana shaida ke da cewa sallah ma ba ta wuce ki kina da ilimin arabic kina da ilimin boko to amma me zai kai ki kwaikwayo ga yahudawa barin takaita miki tarihi na biyar biya ce ni koyar gasa ne ba tona ma kaina nake asiri ba annabi ma ya haɗa jini da su amma babana mahaifina shi kaɗai ke sallah a zuri'arsa rama to ni in fito in yi wannan abun mana in fito in yi wannan abun mana ni ce kamata in yi ai saboda na haɗa jini da yahudawa amma ban yi ba saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan abin da zan ce rashin tarbiyya daga gida yake fitowa da ta samu tarbiyya iyayenta suna da rai ka kalli yarka tana irin wannan shigar har ta janyo sila da za a taba manzon Allah billahi lazi la ilaha illa wa idan ya ta ce ko in rataye ta ko kuma in yayyanka ta in zuba ta a kwandon shara dan ba ta da wani amfani dan da yau kika taba yin irin wannan izgilancin da badalar da sai a ce wannan karo na farko ne a yi miki afuwa to afuwa da za a yi miki ita ce mu ce ubangiji Allah yi miki abin da kika yi masifar da kika jefa mu a ciki ubangiji Allah i duba ki ya san hukuncin da zai miki Allah ne ya san hukuncin da zai miki amma ba mutum ba kuma magana dakatarwa daga ƙungiyar fim an kore ki ba dakatar da ki akai ba an cire ki daga cikin yan fim ba kya tare da mu duk wani munafikin da yake mu'amala da ke yake sporting ɗinki ubangiji Allah i tona mai asiri shi ma kowaye Allah kai ko ni ce Allah ya tona min asiri ba ma tare da ke wallahi ba ma tare da ke sai dai ganin abin yayi yawa ya sa Isa ta yi musu wankin babban bargo inda ta tuna asiri game da faɗar laifukan wasunsu da cewa su duk masu zunubi ne cikin dogon rubutun da ta wallafa a shafinta na Instagram cikin harshen Turanci da Hausa wani zubin hadda da Yarbanci kamar haka wallahi da ban so ne magana ba amma kun sa dole sai da ne magana wannan shirman ya isa haka na ga wata mata ta fito daga police station kwanan nan tana wa'azi wata da ta wallafa nunuwan da tana rawa a status ita ma wai tana wa'azi wata ma da kowa ya san aja'i baro ma'ana karya ce ita ma tana wa'azi kun gani ko mu masu zunubi ne sannan mun fi tsoron mutane akan tsoron Allah domin muna yi ba tsoron Allah a zuciyarmu amma za mu fito midiya mu nuna mu na annabi ne kowace za ta yi magana sai ta saka hijabi ta saka alamun dariya wa kuke yaudara Ku je ku duba shafukansu ba su kai hijabi suke ba. Allah na kallon kowa. Ku ci gaba, Allah yana kallon mu dukkanmu. Duniya ce za ta yi muku hisabi? Hmm. Dukkaninku kun samu wata dama ce ta fito da abin da yake cikin zuciyarku. A gurin Allah ne kadai zan nemi yafiya, kuma shi kadai zan yi kuka a boye ko a fili. A lokacin da na aikata laifi kuma na san cewa ban yi daidai ba, wannan ya ishe ni ishara. Allah yana san mai neman gafararsa, ko da sunan zai aikata laifi kuma ya nemi tuba. Ku ƙara duba kalmar da kyau, Allah yana son, ta rubuta kalmar Allah yana son da babban baki. Ku saka wannan a cikin kanku ku daina damu da wani sharman bidiyon ku na banza. Wannan batu ya ɓata wa Hafsat Shehu rai inda ta yi wa Mansura martani da cewa Wallahi da masu zina da aurensu mun san komai Allah dai ya shirya mana amma kowa yana da kashi a gindinsa kuma kowa na da abin faɗi na wani ne ya fi na wani Allah ya sa mu dace inda Mansura Isa bata yi ƙasa ugu ba ta mai mata da martani cikin fushi da cewa wallahi ke dai bari wata ma bata tare ba aka kama ta da mace sai ci gaba ta yi da zama a gidan uwarta a nan za mu iya cewa magana ta girma allura kuma tana shirin tono garma mansura isa dai ta aure ce hafsat shehu kuma ta yi aure kwanakin baya da fatan allah ya shirya mu ya kuma rufa mana asiri duniya da lahira. dama hausawa na cewa in ka san na faɗa baka san na mayarwa ba da fatan Allah ya yafa wannan fitina ruwan sanyi a ƙarshe ga saƙon mawaƙi Ahmad mai shanawa jakin dan jakar karan dan karyar da ya je batanci ga fiyayyen halitta a comment section na Ramu Sadau ya zama dole mu sa a tracking ɗinsa a nemo mana inda yake mu ɗauki hotunan shi mu watsa a duniya mu tura wa su na garinsa da yake dan Ogbo mu ne mu tura musu cewa su nemo shi su kawo mana shi domin ya batanci ga fiyayyen halitta mu ɗau hukuncin da ya dace a kan shi idan muka yaka shine za mu tauna aya dan tsakuwa ta ji tsoro nan gaba wani dan tsinanniyan bai sa ya sake kwatanta abin da ya shafa haka ba ma wannan shine kawai